الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah wa salatu ya ce ci bi amincin zuwa tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tsafo gutuwani ne 2017 kalenda miladiya mai karatun baci daga karatun littafin alkawai arba ya a sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala ba na yi shi ni na ce ji katun na london street ko? sha Allah daga man mai jiya ma ke bane mai lato ba ni ya ji katun na ke <laughs> hmm? ne unji ya dede littafi shi manya hadisi shi kan hmm? ah, ok to shi ke nwa gyanin da wani alhamdulillah ga alƙa'idatu lula ka'ida ya mafari an ta'alama annal kufarar lazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al mudabbir وأن ذلك لم لم يدخلكم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون من قال قاعدة الأولى قاعدة مفاري أن تعلم هو دبي annal kufara ke da kafiri shi allazina naji qatala hmm? mun ya ci wucewa allazina naji qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guna muqirruna ayar daji bi anna ta'ala kida allah na latuna wal khaliqu al mudabbiru lai etu na jalita na nga mai etu na je na iji gbana wa anna zalika kuma imani jiga Allah ga jalita nga mai je ne iji gba lam yudkhiluhum fil islam nana la la ga da musulunci ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba na sakon latin ya zan kul daga man yarzuqukum minas sama'i wal ard zai yayi arziki daga sama lokin yau amman yamlikokin yau amman yamliku sam'a wal absara ko da yaji mallaka wa yawwa be bayalayin wa man yukhrijul hayya min al mayyiti yana ibirayi na zai wuce daga yana tsali na bu wa yukhrijul mayyita min al hayy ko wuce wena tsuna tiya daga yana ibirayi na bu wa man yudabbiru al amra zai mai jela mari shi go fa sayakuluna allah aga allah ga jin ha shi go fa kul gaga afala tattakun da ke da suyan sai ci diya na wale ga man galiyani gawa gaiwa ga ɗe shirka yau ɗari ko wadda bukata ya kayi da wuki kayi da guni wato kayi da ya mafari an talama annal kufar allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqirruna بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم fil islam. ka kafiri tauhidiya tauhidi wuta ada tauhidin rububiyya a dai tauhidul uluhiya amma dai tauhidul asma'i was tauhidin rububiya, rububiyya ngai wala imanu jiga Allah ngai jalita wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ga jalita yo ke tune lonin wala imanu jiga Allah ga ya za zikiyo inna Allah huwa razzaku dhul quwwati matin ce ci ga ya za zikiyo wala imanu jiga Allah ga ya za giyo ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur Allah we ya za na ga bauna ya gi baji mu a Allah mai ke ya zana bauna ya ji yin zagi zana ma buna yu gi baji au yu za wuju mu zukura na wa inasa ma ba su kuma mu ya zanu ci to baji to zagi ke ba gani ko waya ja'alu man a aqima Allah zai dule shi daga sama bo wa anzalna minas sama'i ya le duji daga sama ma annuwa tahura na lina ko Allah zai yanyi ciciya daga kimbo ko afara'aytum an-nara allati turuna a antum sha'atum shajarataha am na hannun mun shi'una mele na na shi ya ya ji amfani da ya ce ya da ne in ba ya ga jalita ya ci mujo karto ci jin wọ́n lè tún èsì rẹ̀ jẹ́ ẹ̀nà yìí pátọ́ tó èsì mi rẹ̀ jẹ́ ẹ̀nà yìí gbọ́ yóò dẹ̀bi rẹ̀ amúra mí náà sàmáyà lọ́wọ́ àrùn wole bata lauge jiyan wuce kan ga ciwo shi sama ko bata Allah subhanahu wa ta'ala ga jin najo naji bene ezo lai manu ga Allah ga jin najo ula ku kyali nu ga gashe musulmina e bana mushriki ji na ja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna a su din nan izare ke bu filfulki aga gunte yo da'awullaha aja fi yi yusoko mukhlisina lahu laudin bi ta ikhlasi falamma najahum ilal bari kaku na mato ya ci ga gangwa ci da shi lakbanti na suku izahum yushrikun wadi abili e eh, lan fato ya ci baci wato yayi mafari ngwa ga mushriki na jani sa sallamu gu abu jali ubayy abu jali ko ya abu labishi da sauransu zawon ci gani wa mushrike makaci na zawon ci bayani eh da ji ga Allah ga ji sammo eh da ji ga Allah ga ji kinyo eh da ji ga Allah ga ji halita yo eh da ji ga Allah ga ya zazike eh da ji ga ngole ko fatan na ma bayani su kun na lalaje musulmiya ebo ne na lalaje musulmi na mulajin na kawanyanya ina lalaje musulmi na yi wo la ibada ojo ya to yi ci la ma'buda bi haqqin illallah la ilaha illallah ko ji na ko ngoto kol daga man yarzukuku minas samai wal ardi anabi gan yi mushrikin wuce gan ga zai yayi arziki daga sama bu ki arziki bibi daga sama na ki arziki bibi daga sama na wa dule shi wal ardi beto daga kiyo kya je bibi daga kin mona wala yi nitiya an yamliku sam'a a wal absara ko zai ji mallaka wa yau wogan beto bayanayin wa man yukhrijul hayya min al mayyiti ene bi rayina na zai wuce daga yana suna bu kwai wato cici ko amma a ne gani ya kwai no da abin bi shala ya bi mai birayi zai ji Allahu wa yukhrijul mayyita min al hayy ko ina tsari nan uwa ta daga kibo daga ne dai rayi nan ma'ana eh tu su ci uwa ta daga ne bi rayi nan wadi abin da mace gbangba wani gbangba da nan ga rayi wadda abin da koi mace ci koi ba ci ci wa sun san dora ba ta zai ju Allahu inda cewa abin da kirki yan wa mage ya shi zadidi yukhrijul mayyita min al hayy kado ci ma wale zaje biye ume maje je jayu za kirki yukhrijul hayya min almayiti mayyiti ba ta Allah jin najo wa man yudabbiru al amra zi mai je ne yi shi ba na ba su kuna nan mun latu lana bu na mun ba lana wale da mai wa mulki ladan gubo na wale da mai nan wa mulki go e gubo ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ga jin nan kulli lamu malik al-mulki tuti mulka man tashau wa tanzu'u al-mulka mimman tashau tu izu man tashau wa zillu man tasha bi yadika al innaka ala kulli shay'in qadir wato ga bi mushike ga zai je na wato fa sai yaquluna Allah aga Allah ga je fa qul ga afala tattakuna yadda da sun ce ci da yadda ga su ku ga ya za su kyo to kuma ga je ne yi jibo

ko mun gane ga alƙa'idatu saniya man ga ka'ida yana baci annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhi la li talabil qurbati wash shafa'a fa dalilul qurbati qawluhu ta'ala والذين min من دونه أولياء ما illa إلا ليقربونا إلى الله zulfa. inna Allah ya bai na fi ma humfi fi yaktalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafa wa dalilu shafa'ati qawluhu ta'ala wa na min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah wa shafa'atu shafa'atani shafa'atun manfiya wa shafa'atun musbata fa shafa'atun manfiya ما كانت تسلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ومن قال قال قاعدة الثانية من قاعدة باتشي أنهم يقولون أتيك مشرك يجعل في غنغان ما دعوناهم كنت وانت نجو صعدائي دعنا نفا ko za gudu wuce na ja dayi nan yi da yaya wata wajahana ilayhim yi ce wace da watsun ba za mu ci ja illa li talabil qurbati ide jin hace ga jin yabo ne za mu ci Allah ya sa ba su ku ya ga ide tun ba su ku wa shafa'a yi ma ga za mu ci shi a dikiyo a tangwa yayi ya bayan su ku no li a so ya ke dai kabari yan zai jaye lonin bai zai yi ne bai kuti na jaye jibuta ne to kutin naji to walin naji to shehun naji to zai fi kabarin naji wani a to a ɗuwa ga wujajen halitta sama wujajen halitta ya wujajen halitta yaya wujaye ya zika wujaye àbí a lẹ́mọ̀rí ṣe lamari àgbẹ̀wò sọ̀kọ́ gbóyè ẹjì ná àmọ́ ẹni láàkì ẹ̀ ló bá zàwọn tì ní zàwọn tì í tọ̀ bá sọ̀kú. ebogo ẹ̀ wọ́n gẹ́sà àwọn tì í aláàyà di kí o. alatu abatu ichi fa dalilul qurbati dalili ya al qurbatu na dalili ya lawon ci ya ji a ci the name of ayawa some bayan soko da lule ba za ci ji qawlu ta'ala ba sakon latin ga wallazi na ta hazo min dunillahi auliya zai dagwa zangoci na bi tun ci a za a ta la laga yi gai waliya yau nan a cikin ma na abuduhum yi ta jiya illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai bude la ya tsawa ba inna Allah lalle soko yahkumu bainahum ko ba hukunci tsakani abu fi ma hum fi yaqtalifu etiyan ene edecen da ba tu bona inna Allah lalle suku la yahdi sai ce jin wuya man wa kadhibun kafar zane ga yi gama na zuci mu ci aci mana bu aji kafirci na ga wadda dalilu shafa aci dalilin na mai ga zane ji a jin aci a gaji ebu sunan ya yi e, wa gunza wuce ya tangwa ya ana kaulu ta alaba na sakon latin gan wa ya abudu na min dunin lahi ya e ji busa zamit na ji tsoye canin ma la ya durruhum yana lagunta wa la ya fa'um ma la amfani biya waya kulu na caja jigan haula shufa'auna inda Allah da na jiga tangwaya e bayan sai cibo man ga wa shafa'atu shafa'atani e gwatan wa ba shafa'atun manfiya ya gwatan dambonin anyiyanan wa shafa'atun musbata ya gwatan madambonin adi tabbatarwa nan fa shafa'atul manfiya ya e gwata na hanya nan ngai ma ka na tutlabu min ghairillahi ya e gwata ne da wabe zan wuce na ji ce ne fi ma la yakdiru alaihi illa Allah na ro da iko ko ji ya e wuce sai ce ci gugina wad dalil qawluhu ta'ala dalili bayan sa kullu na ga ya yi wallazina amanu ya na jayi imani jinan an fi ku yaudukiya mimma razaqnakum daga nayi arziki daga duki azki nayi yayin min qabl an ya yawmun ka me fube e fona la un fihi wace kuku da faga wala khullatu e bu e yamaci da faga wala shafa'atu a tangwa e gwata ya kafiri da faga wal kafiruna humu zalimun kafiri maga zalimi jo gawa shafa'atul musbata shafa'a na ma'aji tabbatarwa na suku yi allati tutlabu min Allah ngai yana a ya gwata ne tawa daga ba zan mutu na gayi ya gwata ne wa daga ba su kona wa shafi'u zane ma tangwana mukarramun bi shafa'a an wucinwa ya gwata wal mashfu'u lahu za ma a tanguna man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-izni ngai da na sako ya daji biya gunyi sako mai daji biya tumuyi zuma na sako ya zini jizo na kama kala ta'ala kyan da cikin latin na gan man zalladi ya shiro inda hu illa bi iznihi da za da bana tan wai ta sako na sai da izini ya sai ci ku yau ko wale gan a ga yi zawuncin shi wallazi na taka zo min duni auliya ma na gudu mi laliyu karibu na ilallah zulfa ya gudu a laya tuwa ba misali wagara gawa alegova na na dai wadi shi ba a da ana wai legawa gara gawa alegova na na yi jaye wacce tuke ki na wa laliwe eh wa aliyu kila wunji gova na ya wuya wunji gova na ya wuya yi to kila aliyu wa ẹ̀hẹ́n ńgọ́ ilé gbá ní wọ́gẹ́ ẹ̀gọ́wọ́ wágọ́wọ́ ilé wọ́yé ààrẹ kí o ní à ń protocol officer ko ko daba bayan chief of staff yan government house ko goma wajen hankali a kwamishinan doci ngawa da leo kwamishinan doci a roto gajin damuwa ma mai tso a ji kemi na wa legun fana lena mai arrange ya suke wuce a gani biyu yau ne ko gwamnan yalle ya sanawa da gwatayen zinan gwatayen ko commissioner mm. ko palmsec ko senior director ko mazio ko ma chief of general staff ko ko mm. chief of staff ko chief security ko zanoci ko misali barin nan waga ga wale tuye in hankali a kami wale tuye ne waga da gwata ziyo sallama su ko ko ma shamba mm. ko ma kotun ko ma akimin doci ko wace ade kiyo wace ade leyan etu to zan doci je yau ga kwaci ga ga sokoyo hmm. a ce le gan wa ade tson ba lo ba soko a so ga adagwa tayin zawunci shi soko maga a'a waga yiwi yiwu gboro je so ga adagwa ta zan doci iza sa alaka ibadi anni wuje mi ga mi ga timbuwe fa inni qaribun min saba ujibu da'wata da'i idza da'ani me gwadu yan na ba aduwa nan abikin ga yimi ceci nan wọ́n di ọgá àwàtú ọgá ọgá ìwàtú ọgbẹ́ tó èjì wọ́n lè tí ó o st john st st mark st pope john pope st mark in the name of waliya ya bugo zannan na shi ya yi legai wali na gaji kiyo a galiyo so gwata tawa da wacce luba so yace ngole yen nan ga da mini yen nan makina mun ma shirka nan mun ji gwalo kiyo shirka nan nga malla musun ji jin da biology gulu ya la mari ga bayan so yace la ta gulu fi bi ni ko ga bitu da ji ne bo ebon na musuku gala mun sun ci da na wafe ji kuti be sun na zanuwa cina yin eh? mama la ne biga la talifu bi abaikum hmm. e ga je kuti la talifu bi wala bi abaikum e ga je kuti be yima e ma je kuti be yamanci ji ma man ka an halifan fali alif billahi aw li yasmut an ga je kuti na mun je kuti be so ci koma mususu waje yana ko e wannan masu ku ga mala musulunci jiya da ne zaji tawafi yan kabari ko da zaji sallah ya jawo kabari na annabi ga latu sallu ila al-qubur ga ji sallah ya jawo kabari ma wala tu sallu ala al-qubur e ma ni sallah ta mu hmm. no le yin ne pata sura yin gulu juyo dan ciya lamariyan zakirki jo yin na mage lazan da caji shigato wani watson wallo ba e aga lawun sobasoko ade film ade ade nnoci na show a fe laza wani kefe wali don nasiru ko la nnoci bi ne ya yanja tv station nnoci ba a ga wuya wuce nijiyar bu kan tarkici wani ya a ga za nnoci shi ngato an kwa sun ngan moridi ngan wai wala tu matsayi na waya yi sokona wala tu matsayina waya yayi sokona e bogo age lu kaku na masiba be je wona waga da fe jiga wali dan nasiru <laughs> ngo diya na ko e bo wa be yi wali dan nasiru wali dan nasiru ta fe yi soko no le ko ma na budu illa li yukarribuna ila allahi zulfa misali ga cina a a'a mun je sai wayi zanu zanu ci yi soko a wai to yi soko hmm. idza alta fasalilla waga bayan ba bi kun wai wawo wai wagi wai wago logi jeruba wai wa nasara wai wa admission wai wa sirso wai wa aljanna wai wa gwagan wai wai twa ba bi kun shiken wa dalilu shafa dalilin zalwat ne jijin a ci na ci gato a jiye boyan aya wagwa ta wani hmm. kaulu ta ala sai na gan wa ya gudu na min dunilla e jibu ta za mu tuna ji ce canan ma la yadruhum wa la yanfa'um yana kawa gaji ngole to bo jibu ya wa wa la gun doro toya ko magana ji ta yu wa la amfani da waya wa yaquluna haula shufa'una inda Allah a caja ga to zame ga tangwa e bayan sai ciwo wato shafa'atu shafa'atan yagwa e, tanga guba ada shafa'atun manfiya ma da shafa'atun musbata shafa'a da bana anya na shafa'a ma da bana ajiki nan aji tabbatarwa nan shafa'a na anya na ga shafa'a ne da wadda zan mutu na ji ce ta ne yana zan da wasu da yi ko a sai sai su kuna ko ji gana ko dalili gannama ya allazina amanu anfiqu kuna razaqnakum min qabli ce yau mun kame fa alkiyami na labai un fihi eku eh, da alkiyamwa wala kullatu wabi kaza zaka zai ya maci wa wuyo hmm. e eh, bugo ga da aljanna wato adamu malo tu kirki wa made tawidiya a a wala shafa'atun e zubu shi ga zanu ta ga tangwaya wi hmm. ko ji gana ko wa maji imani wato ya ci be tuciya e ganna ji daidai ngalau ci ga wal kafiruna humuz zalimun kafiri jiga ya zalimi jo ngo le zane gwa ta ji amfani ana ngo ya zane da tauhidi a muji imani ya wala la fato yace baci kafiri ci fe jona zane gwa ta ji amfani a e bana ka ne gwa to ji zan ngo le ka ne gwa to ji zan amfani na sharafi ti bu ye mafarsu so ko ga izini ya man da zai shi wa indahu illa bi iznihi ade zana tangwai ya ba su kona sai da izini ya ce ci ye baci sai so ko ga yarda ji wala yashfa'una illa liman irtada a tan waya za sai da ce shiga da jiga ni bayina ye taki sai ci ma jin zuni ga yanzu tan wa kwa tan wa za sai za wuce yi be tauhidi wala yarda li ibadihi al kufra sai ci je daga kafirci ya wujuja gwa ta wujudu amfani na illa mun shaida bil haqqi wa hum ya'lamun inda gwa ya ga ya rijin gani bela Allah madi ilinuna ebogo shafa'a na mushriki je yawu ya wude gishi ko wude connection bela akiri kin ne ciji wude san waji mu ta so kwa jinna ci wun san na maliki ne na a a lamari jiki yayin lamari jacha amu ga ibe o majibu ta ce ci amma wa bin ke ka ba irin go ciji wa ma litati anabi ga tan so amfani za kirki ga tan wa wancan aji kiyo wancan aji wa amfani alkur'ani ga tan wa ngole na to aji wa amfani azun ga tan wa ngole na to aji wa amfani egize kan gina ji a hajjin hajjili kami aji ba ni gina ga tan wa na to aji wa amfani amma na so ji ma ni so yi ciya umma ji imani da anabi muhammadu ya na wace bai tuye gan wadda abe dauda ajen na sanyi yin zanen cabe jiki ne a wani a'a ya fara kiyami ga da biyu wancan yau mai shirin mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi man ci gawa shafa'atul musbata shafa'a na man hadi tabbatarwa na yallaci tutlabu min Allah zai ne dawa daga basu ku wa shafi'u mukarramu bi shafa'a wannan matan gwanan an wucin wabe gwatana layu ne wal mashru lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-izni wannan matan guna su ga zan so ji so kuga dajin biya gumi biya tuyi bayan sa kwayan zini jino na kama kala ta kan na sukun latu na gan manzan da zai shiro inda hu illa bi iznihi hade za da bana tan gwai gboro bayan to na sai da izini ya sai ci ba ga ka tun giyo wani ilmu inda Allah ba ne ga ji daidai nan Allah ya ba mu lada ba ne ga ci biki nan sai ce fa gani bi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk